Música ah, masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin tattaunawa shi ne da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafata kaftan tv hausa da kenan babban birnin tarayya abuja shirin da kan gayyato masana da kuma kwararru ta fuskoki daban-daban domin tattaunawa da su akan waɗansu muhimman batutuwan da za su ilmantar su faɗakar har ma a wasu lokuta su ilmantar da ku masu kallonmu wanda kuma yau rana ce ta alhamis 23 ga watan biyu na miladiya 2023 sannan kuma yau biyu ga watan sha'aban wata na takwas kenan na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 wanda kuma yau ni umar muhammad gombe zan jagoranci shirin kamar kullum to a yau a cikin shirin namu na musamman ne wanda ake saura kwanaki biyu a kada babban wato zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya a za mu yi duba a kan tsare-tsaren hukumar zaɓe a game da shi wannan babban zaɓe da za a kada a ranar asabar a duk faɗin najeriya wanda a yanzu haka ma hukumar zaɓen. ta fara raba kayayyakin zaɓe zuwa sassa daban-daban na ƙasar domin tunkara wannan rana ta asabar inda jam'iyyu goma sha takwas za su fafata a cikin zaben to don duba wannan maudu'i yadda ya kamata a yau mun yi gamo da katar inda muka samu bakuncin ita mai magana da yawun hukumar zaben baki daya wato ta inec hajiya zainab aminu abubakar domin tattaunawa da ita wajen wayar da kan musamman mu masu kada kuri'a domin mu san wani hali ake ciki me ake bukata a yayin zaɓe me ba a so yaya tsare-tsaren za su iya kasancewa me bambanta wannan zaben da saura da suka gabata to irin waɗannan ah, wato batutuwa za mu duba a cikin wannan maudu'in namu na yau hajiya zainab barka da shigowa cikin wannan shiri barkan mu haka barkan da kasancewa tare to masha Allah to hajiya a daidai wannan lokaci a daidai wannan rana kwanaki biyu suka rage a kada kuri'a bisa mm. ga labaran da muke gani hukumar kuta inec ta fara raba kayan zaɓe zuwa wasu sassa daban-daban inda da farko kun buƙaci babban banki ya bada kuɗi lakadan kuke bukata farin kuɗi a hannu ba transfer ga masu dakon kaya ba yanzu za a ce wannan bukata ta riga ta cika har kun fara samun nasarar rarraba kayayyakin zuwa sassa daban-daban na najeriya Ah, to salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, kamar yadda muka sani hukumar zaɓe tana aiki da mutane daban-daban na wucin gadi waɗanda take ɗauka haya na ɗan wani lokaci don su taimaka wurin gudanar da zaɓen akwai waɗanda su ana biyan su kuɗi ne ta asusun banki misali kamar ma'aikata da suke aiki a rumfunar zaɓe ranar zaɓe da sauransu akwai wanda kuma kuɗin ne laƙadan ake biyan su kamar yadda ka faɗi idan muka duba direbobi wanda suke mana jigila na ma'aikata da kayan zaɓe ɗin dalilin hakan ne sa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya je ya koka wa shugaban babban bankin nigeria ɗin cewa yana da buƙatar wannan tsabar kuɗin su kuma suka yi alkawarin za su samar da waɗannan kuɗaɗen kuma alhamdulillahi shugaban babban bankin nigeria ya iya ƙoƙarin shi an samar da waɗannan kuɗaɗen an tura duka jihohinmu inda shugabannin zaɓe na jihohi wato resident electoral commissioners za su karɓo annan kuɗaɗen a bankunan da suke kowace jiha babban bankin najeriya da ke kowace jiha wannan din ne ba da dama ma kaga an fara raba kayayyakin zaɓe kamar yadda ka faɗi duka jihohi sun karɓi kayansu yanzu haka ana raba su ne zuwa ƙananar hukumomi saboda kowace jiha ta ware ta raba zuwa ƙananar hukumomi a ɗiba a tafi da su a yau ɗin nan hmm. gobe idan allah kai mu su kananan hukumomin za su raba su zuwa gunduma-gunduma ta inda kowane gunduma za su tafi registration area center inda muke kira rack center su kuma daga nan sai a raba su zuwa rumfunar zaɓe ta yadda zai saurin ba da daman buɗe rumfunar zaben kamar yadda aka tsara karfe takwas da rabi na safi to kamar waɗannan kayayyaki waɗanne irin kayayyaki ne za a ce na ballot paper ne da su ba card reader ba vivas da sauransu su ne abinda ake jigilansu a yanzu? eh a yanzu sensitive materials su ne wanda muke jigilansu mm. non-sensitive materials abinda ya hada da ah, su inki su bairuna mm. a a shi kan shi ballot box din duk dai mm. abu wanda ba mai mahimmanci sosai ba mm. dama mun riga mun gama da su an riga an gama raba su yanzu wannan masu muhimmanci ne wato takardar kada ƙuri'a da kuma takardar rubuta sakamakon zaɓe din shi kan shi bivas din by model voter accreditation mm. system mun riga mun aiki shi tun ba yau ba mm. zuwa jihohi har muka yi abin da ake kira functionality test wato kaman gwaji mm. a buɗe shi a gwada a duba ingancin shi a duba karfin batirin shi muka zo muka yi configuration na su wannan beavers din wato a ɗaura Uh, rijistar zaɓe na kowace rumfar zaɓe a kan kowace bivas da za a yi amfani da ita a rumfar duk wannan su mun riga mun gama da su to yanzu takardar kada ƙuri'a ne da kuma takardar raba rubuta sakamakon zaɓe eh. shine muke gabar raba shi to da farko kamar hukumar inec ta nuna ɗan kokwanto na gamsuwa ko aminta da ta ajiye kayanta a waɗannan bankuna na cbn tun bayan da shi gwamnan babban banki ya nuna sha'awarsa ta ta takara yanzu wannan kokonto ya kawo tun da har gashi kun yadda kun mika kai a hukumar zaɓe ta yi nazari da ba yau ta fara ajiye kaya a babban bankin najeriya nan ba kuma ba a taɓa samun matsala ba kullum komi yana tafiya kamar yadda ake bukata sai ta kira da mutane suka yi korafi sai ta kira taro na stakeholders wato duk wanda suke da hannu a cikin harka na zaɓe ɗin kama daga 'yan siyasan shugabannin jam'iyyun shugabannin addinai shugabannin al'umma ƙungiyoyi masu zaman kansu 'yan mm-hmm. jarida mm-hmm. da jami'an tsaro duka aka zauna aka tattauna wannan batun. na meye ra'ayin su game da wannan ajiyar kaya a babban bankin nigeria Duka kuma sai baki ya zama ɗaya. Aka ga cewa to tun da ba yau aka fara amfani da su ba a kuma samu matsala ba kuma shugaban babban bankin nigeria ba shi ne kaɗai babban bankin nigeria ba. Shi kawai shugaba ne sai aka ga babu wani matsala ko wani damuwa da zai hana yin haka Aka aminta da shi shine muka ci gaba da shirye-shiryenmu kamar yadda aka saba. to mun ga gwamnatin amurka ta ce zaben najeriya zaɓe ne wanda duniya ta mai da hankali a kansa a ganin ki me yasa eh, zaben najeriya hankalin ƙasashen duniya ya koma akan wannan zaɓe da kuke shirin aiwatarwa a jibi za mu iya cewa jajircewa na hukumar zaɓe da ci gaba da muke kawowa a cikin harka na gudanar da zaɓe ɗin idan aka duba ƙasashe da suka yi nisa a demokaradiyya ɗin kamar su american abinda su gwada mana a halin yanzu shine electronic voting wato yin amfani da latroni wurin gudanar da zaɓe to mu ɗin ma yanzu muna hanya saboda muna da electronic register of voter shi wannan mm. bivas din da za a ɗaura masa rijistar kowace rumfar zaɓe mm. kuma muna amfani da na'ura ko in ce fasahar zamani ita mm. bivas din wurin tantance mai kaɗa ƙuri'a in ka zo a tantance ka sai a baka dama ka kada ƙuri'a muna kuma aikewa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe kai tsaye a yanar gizo to kaga mun ɗauki hanyar kaiwa inda duk wa'annan kasashe da suka ci gaban suka kai saboda haka shine dalilin da ya sa ake saka ido du idon duniya din a ga mm. yaya muke ci gaba ya muka gudanar da abin abin namu zai dore kamar yadda muka fara da mm. sauransu to me ya bambanta zaben 2015 da wannan idan aka yi la'akari da shi wannan vivas da kuma katrida a baya um, idan muka duba a shekara ta 2015 da 2019 muka yi amfani da na'urar smart card reader mm. shi smart card reader ana amfani da ɗan yatsan mutum ne hmm. domin a tantance shi mm. idan ɗan yatsa bai dauku ba sai a baka incidence form a cika maka sai ka kaɗa ƙuri'a okay. to shine hukumar zaɓe ta daɗa nazari ta daɗa inganta shi wannan smart card reader din ya koma by model voter accreditation system wato akwai fasaha biyu da za a yi amfani da shi domin tantance mai kada ƙuri'a idan ɗan ya tsanka bai ɗauku ba sai a ɗauki hoton fuskar ka ga yanzu ya kau da batun a bada incidence form wannan incidence form din mun lura cewa mutum zai iya zuwa watakila kati ce da ba shi ba shi yasa da ya kawo dan yatsan shi ta ki daukuwa ah. to idan aka bashi incidence form yayi zabe ai ya saba wa dokar da zabe da ta tanadar da sai mutum ya zo da katin shi ya zo rumfar hmm. zaben shi shi yasa muka inganta zama idan dan yatsa bai dauku ba to sai dai ka manta fuskar ka ne a gida amma in ka zo <laughs> eh, za a tantance ka domin a baka dama ka kada ƙuri'a so bambancin kenan da ke tsakani mutanen biyan amma duk da wannan ci gaba na ga wasu 'yan siyasa da dama sun yi ta jan hankalin mata su kiyaye yin kunshi kamar <laughs> yadda aka safa a baya ba su mm. fahimci yadda tsarin shi ba in yake ba kenan eh ba wai ba su fahimta ba wato duk dai a kiyaye duk wani abu da zai iya kawo matsala mm, eh a kiyaye duk wani abin da zai iya kawo matsala ya zama mutum yana shirye ta kowane gefe mm. saboda kar ya zama ya tauye wa kanshi hakkin gudanar da zaben shi yasa suka yi ta musu kiraye-kirayen amma tabbas idan dan yatsa bai dauku ba za a yi amfani da fuskar mutum a tantance shi ya kada ƙuri'a to yanzu batun cewa ma mutum ya je kada ƙuri'a sau biyu sau uku sau fiye da haka da ake samu a baya duka wannan ya zama tarihi yanzu duka wannan ya zama tarihi domin kuwa ba yadda za a yi ka je ka rumfar zaɓe ɗaya ka yi zaɓe ka kuma zuwa wata ka yi na'ura ba za ta tantance ka ba dama da aka gama rijistar zaɓe ɗin mun samu wurin adadin miliyan goma sha biyu da suka yi rijista sai aka yi abin da muke kira automated finger fingerprint identification system aka yi ronin office wanda ya tsabtace wannan rijistan aka cire duk wa'anda suka yi rijista fiye da sau ɗaya. duk wanda suka yi ta zuwa lokacin da muke raba katina suna korafi cewa ce katin su bai fito ba to su binciki kansu sun yi rijista ne da a baya suna da shi sai suka zo suka saki shi yasa muka cire wannan wanda suka sake muka rike shi shi wanda suke da shi da su yi amfani da shi su kaɗa ƙwara'a. saboda haka ba yadda za a yi mutum ya yi rijista sau biyu mm. katin shi ta fito mm. balle ma har ya ce zai je ya amfani da shi ranar zaɓe na gane to yadda kamar yadda kika bayyana shi wannan vivas yana ɗauke da duka rijistar da aka yi na kowace rumfa kuma zai aika sakamakon ta hanyar intanet mm. wannan zabukan da za a yi a ƙauyuka da lunguna da sako inda shi kansa intanet din ma ana kokawa a manyan birane balle kuma a yi batun ƙauyuka ta yaya za ku fuskanci wani e eh, shi na'urar bivas a lokacin da ake tantance mai kaɗa ƙuri'a mm. baya buƙatar intanet saboda abu ne kamar wayarka ta salula mm. sai ka ɗaura mashi waƙoƙi ko karatun ƙur'ani ko mm. kuma ko me kake so a kai eh, duk ran da ka zo za ka buɗe ne kawai ka karanta shi to shi wannan bivas lokacin tantancewan hakan ne an riga an ɗaura wannan bayanan da mm. ake bukata lokacin da ake buƙatar intanet shine lokacin aikewa da sakamakon zaɓe mm. idan aka gama zaɓe a rumfar zaɓe jami'in mu zai kirga zai rubuta a takardar da aka tanadar ac8a na rubuta sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe zai sa hannu ya sa stamp ya sa eh, date jami'an tsaro da ke wurin da party agent su ma za su saka sai ya ɗauki hoton ita wannan takardar ita ce za a ɗauka a aika a yanar gizo a lokacin da suke rumfar zaben idan babu intanet mm. idan aka riga aka ɗauka da zaran sun fara tafiya kaɗan suka je mm. gurin da akwai intanet ko network ɗin yayi yi ƙarfi mm. to zai tafi kaman kai ne ka aiki da saƙo a wayarka sai babu network eh, ta riga ta tafi da eh. zarar network ya zo zai shiga ko ko ka aiki wani sako wayar shi tana kashe mm. da ya kunna wayar wayar mm. eh, sakon za ta sauka mm. eh to wannan na'urar bivas din ita ma haka take aiki na ji kina bayani a ko BBC ne ko a ina cewa wannan karan babu ko kin ce za a dai kasa za a tsare amma babu rakiya a wannan karan shi mm. <laughs> watakila masu kallon mu za su so su ji karin bayani akan wannan eh wato abinda muke nufi shine da an ce a kasa a tsare a raka a jira to yanzu an riga an tura sakamakon mm. zaben na rumfar zaben a yanar gizo mm. ai an hutar hutar da mutane wannan rakiyan kenan eh. amma ba wai doka ce ko hukumar zaɓe ta hana su ba shi yasa ma muka tanadar da a rumfar zaɓe idan ka zo kai zaɓe idan ka zaɓe za ka tafi gida sai ka tafi gida a banka in ko ka zaɓe za ka tsaya ka hmm. duba yadda ake gudanar da zaɓen to aka buƙaci ka ba da tazarar mita ɗari uku sai ka tsaya ka kalli yadda ake gudanar da zaɓe a gama a kirga kuma ya rakiya duk inda ake son ya rakiya ba a hana ba amma wai muna so mu nuna mutane cewa fasaha ma ko kuma mu ce kokarin mu ya kai mu ga lokacin da daga rumfar zaben ma za a aiki da sakamakon dama yawanci akasari daga rumfar zaɓe idan aka gama tattara sakamako zuwa gaba na gaba na mm. tattara sakamakon shine sai kaga ko 'yan bangan siyasa su tare mm. su mm. a yaga wancan a rubuta wani koko a canza a dai samu matsaloli eh. to yanzu ko an yi haka an riga an tura ta a yanar gizo tana nan du inda mutum yake a duniya idan ya ziyarci shafin mu na intanet www.inecelectionresult.org zai ga sakamakon zaben da yake so in zaben shugaban kasa ne sai ya zaba ya yi klikin a kanta hmm. ya zaɓi jihar da yake so ya zaɓi ƙaramar hukumar da yake so ya zaɓi rumfar zaɓen da yake so ya duba to kaga kenan to eh lalle an samu cigaba to amma wasu suna kallon bisa ga wannan ci gaba zai zama kamar za a yi wa hukumar zaɓe shishigi mutane za su iya sanin ma waye ya lashe zaɓe tun kafin a ayyana hmm. a sahihin wanda ya lashe zaɓen daga hukumar ko ba cin karo da juna ai shi tattara sakamakon zaɓe a ga mataki-mataki ake yin shi gaba-gaba za a tattara daga rumfar zaɓe za a tattara daga matakin gunduma hmm. ward za a tattara matakin ƙaramar hukuma eh. zaɓin na sanata ne ko house of reps zama a constituency ake saida shi eh. idan na gwamna ne za a tattara a matakin jiha hmm. idan na shugaban ƙasa ne sai an tattara na jihohin gaba ɗaya hmm. to kaga wannan dole hakkin hukumar zaɓe ce za ta iya tattara wannan sakamakon ta sanar kuma akwai abubuwan da ake dubawa hmm. kafin a sanar da wanda ya lashe ƙuri'a zaɓe ba wai yawan ƙuri'u ne kawai ba misali zaɓen gwamna da shugaban kasa gwamna a jiharsa sai ya samu rinjayen ƙuri'u sai ya samu kashi 25 na kashi biyu bisa ukun ƙananan hukumomin jihar shugaban kasa sai ya samu yawan ƙuri'u sai ya samu kashi 25 na biyu bisa ukun jihohin kasar wato ka samu widespread acceptance ya zama kaman wurare da yawa sun gamsu sun zaɓe eh. ka ba wai gefe ɗaya kawai su zaɓe ka ba mm. saboda haka duka waɗannan matakan sai an duba su kafin ake sana kuma ma dokar zaɓe hukumar zaɓe kawai ta baiwa damar sanar da wanda ya lashe zaɓe mm. ba wai wasu mutane daban ba amma muna so mu tabbatar da cewa aikin aikinmu a bayyane yake wannan transparency mm. a bayyana shi a idon jama'a shi yasa aka yi wannan fasahar saboda jama'a su ringa bi mu ga abin da za mu sanar su ma kuma suna da shi sun biya in muka sanar da aka san haka kaga suna da hujjar cewa ga abin da muka gani ko ga abin da ya faru eh, to kamar me karin bayani akan dalilan da yasa kuka jaye waɗansu rumfuna ah, har 240 cikin rumfunan da za su kada kuri'a ne. amma idan za mu iya tunawa a shekara ta 2021 hukumar zaɓe ta samu nasarar ƙara yawan rumfunar zaɓe da suke ƙasar nan hmm. sabila da mun duba akwai rumfunar zaɓen da suka cushe suka yi yawa mutane hmm. ana ta haihuwa mutane na cika shekara 18 ana ta hmm. rijista yana ba da matsala ranar zaɓe in an zo sai a cunkushe a daɗe sai aka tattauna da masu ruwa da tsaki ɗin aka ga buƙatar a daɗa faɗaɗa rumfunar. wanda las da aka yi shi gurin shekara 25 da ya gabata a mm. shekara ta 1996 lokacin sai aka samu muna da rumfunar zaɓe 119 da 'yan kai to a shekara ta 2021 nan da muka faɗaɗa sai hmm. muka samu ma rumfunar zaɓe 176,869 hmm. sai aka wayar wa mutane kai mahimmancin su yi sauyi daga wa'annan rumfunan da suka cushe zuwa sabin nan da aka kirkira. Hmm. to mutane wasu sun yi amfani da wannan daman wasu kuma ba su yi amfani da damar ba. shine hukumar zaɓe ta duba sai ta samu rumfuna 240 wanda su kwata-kwata babu wanda ya yi sauyi zuwa wannan rumfar kuma babu mai sabon rijista da ya rijista a wannan rumfar eh. muna da kusan jihohi 28 waɗanda suke da rumfuna daga ɗaya zuwa goma sha biyu wanda wannan eh, zero unit din ne e so shi yasa hukumar zaɓe ta sanar da yawan wa'annan rumfunan da babu mutane to ba za a yi zaɓe a wannan rumfar ba kenan eh. ta saka a shafinanta na yanar gizo da shafinanta na sada zumunta saboda mutane su duba su san wa'annan rumfunar. Eh, to amma maganar tsaro da wasu ke jinginawa da cewa watakila inda kuke jin akwai hatsaniya ce eh, ta 'yan bindiga ko wata hayaniya dai da ba za ta iya ba da damar kada kuriya ba, ba shi mm. ba ne. eh to matsala na tsaro mun sani duka abu ne da ya addabi sassa da yawa na ƙasar nan mm. ah, kuma hukumar zaɓe har kullum aikin ta shine shirya zaben da gudanar da shi mm. amma samar da tsaron alhaki ne na jami'an tsaro mm. ah, kafin zaben lokacin zaben da ma bayan zaben mu kanmu hukumar zaben muna buƙatar tsaron ofisoshin ofisoshinmu ma'aikatanmu da kayanmu da ma mutane da su fito su kaɗa ƙuri'a mm. kuma hukumar zaɓe kullum tana aiki na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaron ƙarƙashin access interagency consultative committee on election security mm. wanda gamayya ne na duka jami'an tsaron mm. kuma suna iya ƙoƙarinsu sun yi alwashin tsaron zai inganta za su tura jami'ai da ya kamata wato yawan da ya kamata domin su tabbatar da an yi wannan zaben lami lafiya saboda haka za mu iya cewa matsala na tsaro abu ne da ana aiki a kan shi kuma insha Allah rabbi zai zama labari zai wuce eh, to kamar abin da ya shafi kamar yakin neman zaɓe mu ɗauki wannan ɓangare ɗin yau ne alhamis ake cewa kamar <coughs> ranar da kuka bayar a ka'idar zaɓe da 'yan takara za su tallata kansu ranar alhamis ɗin ne ko har ranar juma'a ko har zai iya shiga ranar asabar dama 24 hours ne wato sa'o'i 24 kafin hmm. lokacin zaɓe hmm. za a fara zaɓe karfe 8 da rabi ran asabar hmm. to ko karfe 8 da rabi na ran juma'a Mm. ya kamata an dakatar da kamfen mm. saboda haka sai mu ce alhamis da daddare mm. shine rana na karshe da za a tsaida eh. yakin neman zaɓe eh. tunda da safe karfe takwas saura awa 24 mm. cip cip dama mm. dokar kenan mm. to a cikin dokokin da aka tanadar na zaɓe waɗanda suka saba musamman abin da ya shafi sayan kuri'u amma na so kafin mu shiga wannan batun sayan kuri'u a kila zagaye na biyu in mun dawo daga hutun rabin lokaci mu kalli a wannan matsala kamar ta wannan matsala da take da alaka da wannan tambayar da muka gama amsawa na cewa yau akwai raɗe-raɗi da waɗansu ke yi cewa akwai yiwuwar a ɗaga wannan zaɓe don zaɓukan baya ma duk a 2015 an yi irin haka aka ɗaga zuwa mako biyu a 2019 ma an yi wasu na ɗarɗar cewa <laughs> ta yiwu sai an gama yin tafiya kuma a ji sanarwa cewa an ɗaga zaɓen me za ki ce a kan hukumar zaɓe a shirye take tsaf don gudanar da wannan zaben mun yi duka shirye-shiryen da ya kamata an samar da duka kayan aikin da ya kamata an ba da horaswa na musamman wa jami'an da za su yi aiki a rumfuna na zaɓe ɗin mm. an yi tarurruka an wayar da kai an yi taro da kungiya eh, na direbobin wanda za su mana jigilan wannan kayayyakin mu mm. duka abu da ya kamata mu shirya ko mu saka shi a hanya mun riga mun yi shi mm. saboda haka fatan alkhairi ya kamata al'ummar Najeriya su yi ba wai a ringa cewa ai shekara kaza an yi shekara mm. kaza ya zama kenan mun ringa yi haka mu ba za mu ci gaba ba saboda haka hukumar zaɓe a shirye take kuma mu abin da muke bukata daga al'ummar Najeriya shine fatan alkhairi Allah ya sa mu yi zaben nan lafiya yadda aka tsara shi mu gama lafiya yau wato wannan dakon kaya da ake sa wasu motoci suna yi yaya matakin da ake yi wa wannan kaya rakiya ana ɗorawa direbobin ne su ci gashin kansu koko akwai tsaro da kuke bayarwa na sanya ido kafin kayan su isa daga inda suka tashi idan za mu duba shi kan shi guraren da ake raba kayan za ka ga akwai party agent hmm. akwai jami'an tsaro hmm. akwai 'yan jarida akwai masu sa ido akan kan shi harka na zaɓe ɗin eh. da ma'aikatan man hmm. haka ake wannan rakiyar ma duka da wa'annan mutanen kuma hukumar zaɓe ta yi wani fasaha na zamani wanda ake tracking kamar mu ce ana bibiyan kayan daga lokacin da ya bar station na farko da aka ɗaura kayan har zuwa lokacin da zai isa inda ake bukata duka muna da wannan na'urar kowane shugaban hukumar zaɓe da ke jiha yana da shi a ofishin shi yana kallo mm, yana bibiya da ake cewa da mm, turanci mm, saboda haka muna wannan tracking din kuma ga jami'an da suke makayan rakiya babu wani kokonto ko fargaba za a iya karkatar babu wani kokonto ko fargaba tun daga jami'an tsaro ga party agent ga kowa da ya kamata a ce yana wurin aka yi aka kuma raka ah. saboda haka babu wannan fargaba to hajiya <laughs> muna godiya kwarai za mu dan numfasa mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu sake kallon waɗansu bangarori dai na abin da ya kamata al'umma mu su sani game da wannan zaɓe na 2023 to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da mai magana da yawon ita wannan hukuma ta zaɓe hajiya zainab aminu abubakar wanda muke duba wannan maudu'i na a tsare-tsaren hukumar ta inec a game da wannan babban zaɓe na 2023 to yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun rabin lokaci amma ba jimawa za mu yi ba ga munan tafi ku dakace mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 07037280012 captain tv hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu a daidai lokacin A Najeriya ke ƙara shiga cikin matsaloli daban-daban da suka shafi tattalin arziki, tsaro, ilimi da sauransu. Matashi kuma ɗan kishin ƙasa, ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP mai alamar doki. Prince Adebayo Adewale ya shirya tsaf tare da kaddamar da manyan manufofi da dabarun mulki domin tsamo Najeriya daga halin da ta samu kanta a ciki. Prince Adebayo Adewale ya lashe takobin magance matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ke ƙara ta'azzara musamman yadda rashawa da cin hanci suka zama ruwan dare. Sannan kuma rashin tsaro ke ƙara durƙusar da sha'anin noma da kasuwanci. Hausawa dai kan ce masanin hanya shine jagora. Prince Adewale Adebayo zai jagoranci Najeriya bisa kyawawan hanyoyi da za su inganta ilimi. lafiya tare da ba da ilimin firamare da sakandare kyauta a duk faɗin ƙasar nan domin damawa da 'ya'yan marasa galihu. Prince Adebayo shi ne zaɓin da ya dace da Najeriya a daidai wannan lokaci inda ya sha alwashin samarwa matasa ayyukan yi domin kawar da talauci da fatara a tsakanin al'umma. Ku zaɓi Prince Adebayo Adewale a matsayin shugaban ƙasa a 2023 domin sharɓar Roman demokradiyya kamar a ƙasashen Turai. kukan kurciya dai jawabi ne Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 07037 biyu captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu To haka yake masu kallon mu a daidai wannan lokaci mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci da muka je. To kafin hutun kada ku shafa dai kuna, kuna sauraron ko kallon wannan tattaunawa ne daga wannan kafa ta kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Kuma muna yada shirye-shiryen mu akan decoder Star Times akan lambobi biyu ko kuma hudu hudu ha kuma kuna iya bibiyar shirye-shiryen namu ko ma wannan shiri da muke gabatarwa a shafukanmu na sada zumunta wato facebook da kuma twitter hakanan ana iya kallon mu kai tsaye a wato manhajar mu ta youtube za ku iya kallon wannan shiri ta wayoyinku a yayin da muke tattaunawa to kuma muna tattaunawa ne akan wannan maudu'i wanda ya shafi tsare-tsaren hukumar zaɓe game da wannan babban zaɓe da za a yi a jibi ranar 25 ga wannan wata kuma muna tattaunawa da mai magana da yawon hukumar zaɓe hajiya zainab aminu abubakar hajiya barkanmu da adawa barkanmu dai to akwai a dokoki da dama wanda hukumar zaɓe ko mu ce dokokin zaɓe suka tanada wanda ma mun ga sanarwar da hukumar efcc ta ce ta baza jami'anta don ta taya ku wannan aiki na ƙoƙarin gano ma a suwaye suke kokarin sayan ƙuri'u da sauransu wadda wasu na ganin ma hatta canjin kuɗi da aka yi duka don a dakatar da waɗansu miyagun 'yan siyasa ne game da a eh, cinikin kuri'a me yasa hukumar ku ta damu da wannan bangare sosai hukumar zaɓe ta damu kuma ba ta jin daɗi ta yi allah wadai da wannan ah, batu na musayar ƙuri'a da kuɗin mm. domin kuwa ai shi siyasa ko mace zaɓe mm. abu ne na manufa ya kamata ne ɗan takara ya mm. fito ya faɗi manufofin shi ya faɗi me yake so ya yi a duba manufofin shin a kuma duba me ya yi a baya ko me jam'iyyar ta yi a baya sai a yi zaɓe bisa cancanta ba wai a zo a ba da kuɗi ƙalilan wa mutum sai a sayi ra'ayin shi ya yi zaɓen ba idan ka yi haka kenan ka sai da damanka na ɗan ƙasa na kana da ra'ayin kanka ka duba abu mai kyau ka zaɓe shi a matsayin shugaba kuma ka sai da 'yancinka na ka zo ka ce za ka yi korafi ka ce ya gaza domin kuwa ai dama ba wai abin da ya ce zai yi ne ya sa ka ka zaɓe shi ba saboda kuɗin da ya baka ne saboda haka shi yasa hukumar zaɓe take Allah wadai da wannan a dalilin hakan ne take aiki na haɗin gwiwa tare da hukumar EFCC ɗin da ICPC da NFIU da hukumar 'yan sanda wurin ganin an daƙila wannan mummunan ɗabi'ar duka wanda aka kama shi za a hukunta shi daidai da laifin da ya yi mm. kuma hukumar zaɓe duk dai a ƙoƙarinta na daƙile wannan ɗabi'ar sai ta haramta yin amfani da wayar salula da take ɗaukan hoto idan mutum yana daidai gurin da zai yi zaɓin ko kuma kowace irin na'ura da za ta iya ɗaukan hoto mm. domin mutane suna zuwa ne a dangwala sai a ɗauki hoton abin da aka zaɓa mm. domin ya zama shaida. a je a nuna cewa ba a to hukumar zaɓe ta haramta yin haka in dai kana daidai illahirin wurin da zaka dangwala to ba za ka yi amfani da wayar salula ba in aka kama ka ka saba wa doka za a hukunta ka hakanan sai mm. ta da tsara yanayin yadda rumfar zaɓen yake da da akwatin zaɓe da jami'an tsaro da jami'an hukumar hmm. zaɓe suna kusa shi inda za ka je ka yi zaɓen yana ɗan nesa kaɗan hmm. saboda ya ɗan baka wannan sirrin da ake so eh. kar kowa ya ga me ka zaɓa to yanzu an matso da su sun zama duka kusa da juna. saboda ana kallon ka kana karban takardar dole a idan mutanen kana ɗan gefe cikin akwatin za ka yi zaɓen. saboda kar ka samu daman wannan daukan ko kuma ka daga ka nuna da akwai oh. wanda suke nuna fati eh, ejen na nan a eh. rumfar ya eh, sai a daga a nuna musu kafin a saka duk wannan alamu ne da ke nuna kamar dai kuri'a ta sayarwa ce eh to in dai har ka nuna kan me ai aka ce zaben open secret ballot hmm. open wato a idan jama'a ake yin sa hmm. secret shine wannan secret ballot ɗinka eh. kar ka nuna cewa ga wanda ka zaɓa ka yi zaɓen ka kawai ka tafi hmm. ƙuri'ar ka za ta yi tasiri za a kirga to duka wannan da to an ga a wancan zaɓe na 2019 shugaban ƙasa har yana leƙa eh, akwatin matarsa ya ga ko ta zaba wannan yana cikin irin ko kun ɗauke shi a matsayin raha kawai. Eh wannan raha ne ai tsakanin mace da mijinta sai Allah tunda dai na matar sai duba to wannan kuma wani abu ne daban. <laughs> na to sau da dama ana ganin cewa kuna sanya dokoki amma idan aka saba su shikenan sai a ji shiru kamar malam ya ji shiruwa. eh to a baya kenan ake wannan idan za mu tuna kwanakin baya akwai waɗanda aka kama a jihar sokoto da kano da katinan zaɓe da mhm. yawa wanda ba nasu ba hukumar zaɓe ta kama su ta eh, jami'an tsaro sun mhm. kama su an kai su kotu an yi bincike aka yi shari'a aka mhm. kuma hukunta su aka karɓo katinan aka dawo mana da shi ofishinmu a zaben jihar oshin da aka yi kwana-kwanan nan akwai waɗanda aka kama suna wannan harka na musayar ƙuri'a da kuɗi ɗin kamar yadda nake faɗi har kullum haƙƙi ne da jami'an tsaro samar da tsaro da yin arrest wato kama mai laifi eh. ba muke da haƙƙin kama mai laifi ba jami'an tsaro ne za su kama su yi bincike su kama na case file ɗin mu kuma za mu je kotu mu yi prosecutin wannan mai laifin hmm. kotu sai ta yanke masa hukunci daidai da dokokin da aka hmm. tanadar domin wannan eh, an kama yanzu haka kes na kotun su ma ana binciken hmm. saboda haka za mu iya cewa ana ci gaba ana samun ci gaba a cikin harkan gaba daya eh, to sai kuma batun yadda ma kuke so zaben ya kasance ta yadda ba za a kai ga lalata kuri'ar ba da sauransu abin da ya kamata shi mai kada kuria ya sani yaya ake so zaben ya kasance daga lokacin da mutum ya isa ya shiga layi aka fara tantance shi zuwa kada a zan so masu kallo da sauraro su san cewa za mu buɗe rumfunar zaɓe karfe takwas da rabi na safe mhm. zuwa karfe biyu da rabi na rana oh. amma duk wanda yake kan layi ya zo kafin biyu da rabi ko da biyu da rabin ta wuce za a ba shi dama a tantance shi a ba shi katinsa ya jefa ƙuri'a kuma za mu yi simultaneous accreditation and voting da da muka fara za a tantance ka sai ka koma gida sai ka da karfe biyu ka zo ka kada ƙuri'a to yanzu a eh. tare za a yi eh. ana tantance ka za a baka takarda kada ƙuri'an ka ka kada za mu yi open secret ballot kamar yadda na faɗa a mm. idan mutane a baka katin ka kaɗan je wannan gun da aka tanadar ka yi zaɓin ka mm. za a aiki da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanan gizo da zarar an gama tattarawa ta inda du inda mutum yake zai iya dubawa mm. za mu ba da fifiko wa mata masu shayarwa mata masu juna biyu tsofaffi da suke mm. cikin al'umma da sun zo rumfar zaɓe za a ba su dama su yi zaben su su tafi ba sai sun bulayi ba za a ba da fifiko mutane da suke da buƙatar kula na musamman mm. wanda ba sa gani da kyau akwai ɗan tabarau da aka tanadar za su haska su ga takardar don su yi mm. zaɓin su wanda ba sa gani gaba ɗaya akwai braille ballot guide wata 'yar jaka ce da aka yi ta zaka saka takardar kada ƙuri'a a ciki sai su taba da irin rubutun su na makafi ah. su yi zaɓin su waɗanda ba sa ji akwai posta posta da za a manna a rumfunar zaben za su karanta su ga matakan yin zaben domin su yi zaɓe wanda ba su iya karatu ba akwai wanda za su musu nuni domin su gane duk an tanadi waɗannan an tanadi an saka an yi kaman Uh, sove hmm. an san wace rumfa ce ake buƙatar abu kaza hmm. za a saka wannan abin a cikin kayan zaben wannan rumfar waɗanda ba su da irin wannan bukatar ba za a ga irin wannan abin a rumfar hmm. zaben su ba amma waɗanda aka tabbatar akwai makaho wanda bai gani akwai wanda baya ji akwai gurgu to duk an tanadar musu guragu akwai ɗan ramps kamar matakala da aka yi wanda tun da yawancin rumfunan zaben a dan sama suke a varanda primary hmm. school hmm. so kekensu yana musu wahala haurawa eh. so an dan musu matakala da za su iya haura su yi zaben su kuma su gama lafiya lau to masha Allah to sai kuma abubuwan da ake son a kiyaye a yayin jefa kuri'ar har ma ta kai ga yadda ake lalata a ce wannan kuri'a invalid a turanci me ya kamata mutane su sani akan abubuwan da ba a so ya kamata mutane su san cewa dokar zaɓe ta hana yakin neman zaɓe ran zaɓe kada mutum ya fito da hula mhm. ko riga ko posta ko ma ne da mhm. zai shaida cewa shi ga jam'iyyar da ya mhm. ke ciki kamar yana tallata jam'iyyar ce. kada ka zo da waka ka sa a rediyo ko a waya na wata jam'iyya ko hmm. take hmm. ko a zo da motar wata jam'iyya wurin da ake zaɓe kar mutum ya zo ya tirsasa mutane ya ce dole ga wanda za ku zaɓa duk ya saba doka hmm. kar mutum ya zo rumfar zaɓen da ya san ba a nan ya rijista ba ya ce shi sai an ba shi dama ya yi zaɓe ko ya ɗauko katin zaben wani ɗan uwan shi mm. da baya nan ko Allah ya mai rasuwa ce zai zaɓe a madadin ɗan uwan shi duk sun saba wa dokar zaɓe mm. kar a zo a ce za a ɓata kayan zaɓe a lalata ko ko a ce mu ne da wannan rumfar ba za a yi zaɓe ba ko a mm. zo a ce ba za a yi amfani da bivas domin tantance mai kada ƙuri'a ba mm. duka sun saba wa dokokin zaɓe ko ko a ɗauki eh, sakamakon zaɓe na bogi a mm-hmm. saka a yanar gizo kamar yadda a baya bayan nan muke gani sai kaga mm. shafuka da yawa suna ta wallafa eh, sakamakon zaɓe kala kala daban duk wanda aka kama shi laifi ne za a hukunta ah. shi ko a zo 'yan daba su tattara jami'an da kayan aikin aje a rufe su a ce ba za a yi zaɓe ba ko ko sai mm. kun yi kaza duk sun saba doka abu ne da za a guje su hukumar zaɓe tana kira da babban murya na a guji wa'annan abubuwan domin duk wanda aka kama za a hukunta shi mutum ya fito ya zo ya bi layi ya yi zaben shi idan ya zaɓi ya tsaya ya kasa ya tsare ya raka sai ya nemi mita eh, ɗari uku ya tsaya ya kalla in baka zaɓi hakan ba sai ka koma gida ka jira sakamakon zaɓe. to kafin mu je ga gaba ta ƙarshe akwai wani batu mai muhimmanci wanda ya ɗaurewa yawa yawan 'yan najeriya kai akwai jam'iyyu da suka sauya 'yan takara ko kuma waɗansu 'yan takara suka sauya sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya amma hukumar zaɓe ta ke amsan wasu daga cikin waɗannan sunaye ta yi musanya su me dalilin haka dalilin yin haka shine hukumar zaɓe har kullum tana amfani da lokaci muna da timeline na kowane abu shi yasa aka fidda jadawalin zaɓe tun shekarar da ta gabata watan fabrairu ana saka wa sabon dokar zaɓe hannu ran 25 ga wata ran 26 ga wata aka fidda sabon dokar zaɓe dama a cikin sauyin da aka yi wa dokokin zaɓen hadda ma na lokacin da za a fidda wa'adin an sauya shi shekara guda. kafin zaben eh. an fidda shi watan fabrairu yanzu muna watan fabrairu kaga shekara guda a cikin jaddawalin nan akwai daki daki daki duka ayyukan da zamu yi da aka zayyana guda goma sha hudu hmm. kowanne da lokacin shi kuma hmm. suna aiki ne duka an tsara su ne ana la'akari da nawa dokar yaushe dokar zaɓe ta ce a yi kaza daga wani lokaci ne ba za a yi kaza ba sun kawo sauyi lokacin da ya wuce na yin sauyi hmm. saboda haka dole hukumar zaɓe ba za ta ɗauki wannan sauyin nasu da manyan to me hikimar barin waɗanda aka sauya ɗin su ma akan sunayensu a cikin wannan yana nufin ko da sun ci zaɓe ba a jam'iyyar ba <laughs> za ku ayyana su abin mai eh, hikiman barin waɗannan jam'iyyu eh. ai yanzu idan maganan sauyi ne shi hmm. abu ne daban Eh. da lokacin da aka ware domin yin sauyi hmm. idan matsala ne na rikicin fati hmm. lokacin yin zaɓe na cikin gida hmm. ni na ci ba kai ba sai jam'iyya ta kawo sunanka dokar ƙasa ta baka dama ka kai ƙorafi kotu kotu hukumar zaɓe kowane lokaci mana amfani da hukuncin kotu a duk lokacin da kotu ta duba korafinka ta tabbatar kai ke da gaskiya ta mm. baka nasara mm. za ta aiko mana ko kuma za ku canza mu kuma za mu yi amfani da wannan aiko wanda aka yi dama takarda kada ƙuri'a jam'iyyu ne ba sunayen mutane eh, ba to shine fa'idan saka duka jam'iyyu mm. saboda idan har a kota jam'iyya da ta je kotu wanda da ana ganin kamar ba za ta kasance a zaben ba amma in kotu ta bata nasara to dama akwai jam'iyyar akan takarda eh, idan ko jam'iyya ta je kotu sai kotu ta bada daman ba za ta yi zaɓe ba mm. sai a wayarwa mutane kai cewa wannan jam'iyyar yanzu ƙuri'unta bayi da amfani don kotu ta soke wannan zaben hmm. in ma har mutane suka je suka yi zaben ba za a kirga ƙuri'un ba to fa'idan wannan barin jam'iyyu goma sha takwas ɗin kenan akan hmm. takardar kaɗa ƙura to sai mu je ga gaba ta ƙarshe ta a hasashen da waɗansu ke yi har ma an ji shi shugaban hukumar zaɓe wato farfesa mahmud yakubu yana cewa hukumar zaben ma ta yi wani tanadi ko da za a shiga zagaye na biyu ne na wannan zaɓe a rasa wanda ya yi nasara a karan farko ta yaya za a yi kamar 'yan najeriya ba su saba da jin zagaye na biyu din nan ba eh ai kamar yadda lokacin da inconclusive ya shigo eh, a 'yan najeriya ba su san da <laughs> akwai wannan abin inconclusive ba eh, so samun inganci ne a zaben yake haifar da wa'annan abubuwan dama mm. suna nan a tanade-tanade da mm. dokoki na zaɓe eh. da idan aka yi a ringizon ƙuri'u sai kaga kai kake gaba ka mm. bani tazara da ƙuri'a dubu ishirin da biyar mm. an kashe rumfunar zaɓe watakila ba a samu aka yi zaɓe a rumfuna ba mm-hmm. wa'annan mutanen da suka karɓi katunansu na wannan rumfunan dubu goma ne kawai mm. so babu dalilin yin inconclusive zaɓe zagaye na biyu because ko da an yi a dubu goma nan zai wuya in zo in wuce ka da oh, tazarar dubu ishirin da biyar ne amma yanzu saboda ci gaba da ake samun a harka na zaɓe ɗin ƙuri'u kuma suke tasiri sai kaga kana da ƙuri'u goma mm. ina da ƙuri'a takwas mm. inda aka kashe zaɓe kuma ƙuri'u biyar hmm. kaga tazaran tsakanin mu ƙuri'u biyu ne kawai eh. so dole a je a sake zaɓe tunda ana da ƙuri'u biyar da ba a yi ba hmm. watakila ni mai takwas ɗin na iya zuwa wuce ka saboda wannan tazaran da ya zama hmm. yanzu ƙuri'un ana kirga su komi a bayyane yake ba a cuwa-cuwa so ana bin juna bumfa to bumfa haka eh. so a matsayin wannan tambaya da kai na zaɓe zagaye na biyun shi ma kusan hakan ne saboda ci gaba ne da ƙuri'un da suke tasiri da yin amfani da fasahar zamani wurin gudanar da abubuwan mm. komi yana bayyane mm. saboda haka hukumar zaɓe tana sane da ta iya yiwuwa a je wannan zagaye na biyun kuma ta yi wannan tanadin mm. tun lokacin da ta je majalisa wurin uh, defending budget kare hmm. kare kasafin eh, kudinta eh, eh. duka ta yi wannan batu kuma an amince da haka hmm. idan har uh, yanayi ya tabbatar da ko ya ba da daman a yi zaɓe zagaye na biyu a shirya muke domin yin haka. To, saboda muna da ɗan sauran mintoci biyu watakila mu kara da waɗansu tambayoyi guda biyu na farko kamar yadda kuka tsare a batun sayan kuri'u daga don al'umma su zaɓi cancanta wasu kuma na ganin akwai yiwuwar waɗansu ma a zargin da ake a sayi wasu jami'an hukumar zaɓe ɗin domin cikin ruwan sanyi su sauya musu ƙuri'a me za ki ce akan wannan eh wannan hasashe ne kawai kamar yadda ka faɗi hmm. domin akwai matakai akwai na'urori akwai yadda za a gudanar da zaɓen gaba ɗaya hmm. kuma jam'iyyun siyasa suna nan a wurin party mm. agent eh. jami'an tsaro suna nan duka ana sa ido akwai 'yan jarida akwai observers mm. wato masu sa ido akan harkan zaɓe na cikin mm. gida da ma na waje wanda duka mun ba su dama su saka ido su zo su kama mana rahoton abin da ya faru idan har aka kama wani jami'inmu yayin abin da ya saba wa doka za a kawo rahoto uh, hukumar zaɓe tana da uh, disciplinary committee kamar kwamitin horaswa hey. Eh. za a yi bincike duk wanda aka samu yana da hannu a ciki za a hukunta shi mm, mm. to sannan kamar su kansu jami'an da za su aiwatar da wannan akwai yan bautar ƙasa da kuma an surka ne da waɗansu a wannan karan eh kamar yadda yake dama al'adar mu yan bautan ƙasa da ɗalibai da suke makarantu na mm. gaba da sakandare eh wanda suke matakin ajin ƙarshe ko kusa da ƙarshe mm. fa'idan yin haka shine mutane ne da suke da ilimi mm. na amfani da wa'annan na'urorin mm. kuma za su yi saurin ɗaukan duk horas wanda za a basu kuma muna sa ran za su yi dattako za su san yadda za su bi da mutane wurin musu bayani yadda komai zai tafi lafiya lau kamar yadda ake bukata. Na'am to sai a ƙarshe hajiya ƙorafi da mutane suka fi yawan yi shine na dakatar da kamar karanta zirga-zirga ababen hawa wasu lokuta kuma musamman a birane akwai nisa tazara tsakanin gidan mutum watakila da inda yake kada kuri'a wannan duk kamar ba zai shiga haƙƙin mutane ta yadda wasu ma sai su ji cewa ba su iya kada kuri'un ba shi yasa hukumar zaɓe ta yi nazari da wa'annan ta ƙara wa'annan rumfunar zaɓen da muka yi magana a baya mm. Mm. saboda idan da rumfar zaɓen ka tana ɗan nesa to gashi an mm. kawo maka kusa sai kai sauyi ka dawo kusa yadda daga kofar gidanka aka taka ka je ka yi zaɓen ka ka koma e fa'idan hakan kenan so zan yi amfani da wannan dama in ja kunnen al'ummar najeriya na bayan zaɓe a ziyarci shafinanmu na sada zumunta da na yanar gizo mm. duka akwai wa'annan rumfunan da aka yin guda 176 mm. da 176 mm. eh, so a je a duba za ka iya ganin rumfa ma watakila tana kofar gidanka ne shi shikenan sai ka yi sauyi ka da da shi guri mafi kusa to yanzu a kalma ta ƙarshe watakila da za mu soki mana shine kamar ranar yaushe ko yaushe ake jin za a samu wannan <laughs> sakamako na shugaban kasa kamar yadda muka sani nigeria yana da faɗi akwai jihohi 37 har da fct mm. akwai ƙananan hukumomi 777 mm. muna da gundumomi na zaɓe 8,809 akwai hmm. rumfunar zaɓe 176,486 hmm. hmm. wasu daga cikin wa'annan rumfunar zaɓe ko gundumomin wasu suna kan tsauni ne wasu suna sai an wuce ruwa an shiga ruwa da kwale-kwale wasu sai an sauka daga koda babur ne a eh. haura da kafa kafin a isa. saboda haka idan muka duba teren din yadda hanyoyin suke dole ba za a iya cewa wai ga lokacin da mm. ake sa ran za a samu sakamakon zaɓe ba amma mu yi dubi da baya mm. daidai yaushe ake samu mm. saboda haka muna sa ran za a samu daidai wannan lokacin ko kuma ma kafin nan sha Allah dan wasu kamar a ko yarfe ne ko al'ada ce ta yan siyasa su ce kafin karfe sha biyu <laughs> na ka da shi ko ya abin nan to ba zai yiwu dai sha biyu tun da za a rufe kada kuri'a ma karfe biyu da rabi to karfe sha biyu ba a ma rufe eh. kada kuri'an ba ba a kirga eh. su ba eh. balle ka san ka kada ko baka kada ba to mutane su ci su wato a rika dan dakatawa a rika da rika kar a yi ta azarbabi kuma in ka kada shi a wannan rumfa to wata rumfa fa ka san ko shi ya kada ka tunda zaben ba rumfa ɗaya ba ce kawai kawai sai an tattara ne a mataki daban-daban eh. saboda haka muna kira ga 'yan siyasa da su daina saurin irin wa'annan batu eh. a yi ta wayarwa mutane kan yadda abin yake hmm. da su sun sani hmm. su ringa daɗa wayarwa magoya bayan su kamar yadda hukumar zaɓe take yi hmm. na wannan abin falo daki-daki ne sai an yi kaza sai an yi kaza akwai lokaci hanyoyi da ba kyau da sauransu saboda yawanci mun lura cewa da zarar an fara tattalin tattara sakamakon zaɓe a rumfunan ne tension mm. kamar yake eh, fara tashi na ana hanzari ana sauri sakamako ya fita eh. saboda haka a daidai wannan lokacin sai an yi manejin abin da kyau a kwantar wa mutane kai a guji wani tashin hankali da wani fitina a saurari sakamako daga hukumar zaɓe. to hajiya muna godiya kwarai da wannan gudumawa da kuma duk da dimbin <laughs> wato za a ce uzurori da ke gaban kikin amsa mana wannan gayyata muna godiya kwarai da gaske nima ina godiya Allah ya ba mu alkhairi to Allahumma amin to masu kallon mu kamar yadda ba bahaushe kan ce laifin daɗi karewa to duka-duka a nan zamu jalin zamun shirin a nan zamu dasa aya a madadin ita bakuwar wato hajiya zainab aminu abubakar wato mai magana da yawun hukumar zaɓe ta inec na wato ƙasa muka kuma tattauna akan wannan maudu'i kamar yadda kuka ji shi na tsare-tsaren ita wannan hukumar zaɓe da fatan kun ilmantu kun faɗakartu har ma kun nishadantu ta waɗansu ɓangarori a cikin wannan tattaunawa to a madadin ita bakuwar da kuma abokan aikinmu kamar suleiman hassan wanda ya naɗi wannan shiri da kuma mr gerald wanda ya sa damu da ku sai ni da na jagoranci shirin umar muhammad gombe nake cewa mu kasance lafiya masala.